mu da saduwa a wannan rana ta talata ranar ashirin da bakwai ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da ranar sha biyar ga watan Satumba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin a wannan darasi namu na mafarki kashi na biyu wannan shi ne darasi na goma sha uku littafin alkawai da husna fi ta'abirin ruɗuwa malam abdullah ibn muhammad ibn abdurrahman as-sabhan Allah ya saka masa alkhairi za mu kai tsaye inda malam yake cewa alqaidatu salisa wa salasina ka'ida ta talatin da uku daga cikin qawaid al-husna din kenan na fassarar mafarki malam yake alqarinatu fi ru'ya hiya al-mu'awwal 'alayha fi al abinda za a gama da mafarkin abubuwan abinda za haɗa shi da mafarkin a ƙasa da ake ce makarina wani abu da yake nuni a kaikaici wato alƙalamin da ke nuni zuwa ga ma'ana mafarki a kaikaici sai ake ce makarina to shi da shi ake dogara wajen fassara fa tajril ma'ana التعويل بحسب وجود هذه الكلمة فتحر فتحر المعنى ذا كي كي ذا حرارو معنى مفركين ne da gargaran wannan A ma'auni ko abin nuni a kalkuku da aka samu salihu a tsayiru yake ga kamar tsuntsu in kana alal katifi don mutum sarkin ya ga tsuntsu a kan kafa awula enek ko a kan wuya ta huwa amalin insani da ta hala wa kulle insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq Allah yake kowane ɗan adam mun lazimta masa tsuntsunsa a wuyansa za ta aga tsuntsu a wuya ko ainihin wato a kan kafaɗa ko alama ne akan bayani kan aikin mutum in na alal ra'asi idan ku tsuntsu ya zama akan kan mutum innahu bi amra to zai zama zai karɓi wani shugabanci muhimman ne muhimmanci sai kuma ra'asan fi kuma zai zama wato jagora a wannan harkar da ta'ala saboda kan Allah da yake cewa والطير محصورة كل له أواب هذا والطير النبي سليمان الله يجاب لبالي أكنس والطير محصورة آه، محصورة وكما تنسى محصورة محصورة بمعنى محبوسة في الهواء فماذا الله يجب وإذا الوفوس حسرت أي جمعت أنت أن تترى في الأرض kullum lahu a wani dukan suna ranka ta ta kasance tsuntsun a sama alama ne akan shugabanci da yin fara min kalbi idan kuma sai duk tsuntsun ya fita daga bakinsa sahiyar ruhu idan kuma ta rai in kana marido idan mara lafiya ne ai mujahidan ko ya tafi yakin jihadi da in kana sahihan idan ko lafiyar salau a gida yake zaune wannan fa sahiyar tahdirin min kalimatin sayyi'atin tasrijni to ana tsoratar da shi daga wata muguwar kalma da zai faɗa ko da ya gane matsala wa inda ra'atu yuran fi idan ya ga tsuntsaye a gidansu fa humul mala'ikatu wa salihul jinn to mala'iku ne da kuma aljinu mutane za ga kenan tsuntsun sai an gana su da ɗabi'a ko yanayi ko wuri ko lokacin da aka gan su sai rabin da wa yin wata abai na yadda in ko in ya tada a gaba gare ka fa zai bisarar bisaratin shari'a ta bisarar ta misali na biyu ma da yake a sanad kamar kifi in kana kariya idan mutum ya ga ya samu kifi ko ya kama kifi ko an kama kifi kariya wanda yake fresh yi tsazi kariya mara'a ko mace ce zai samu ko eh, mata tana da ciki hala a samun ko kuma ya auri mace wal musawwa wal musawwa wanda kuma ya ga ah, an soya ko an gasa rizqun biduni ana'in wani arziki ne zai samu ba tare da ya sha wata wahala da zai samu wani arziki a ƙasa ta yaya yake da kissatul ma'ida saboda kissan nan ta wato al-ma'ida faɗin Allah iskal al-hawariyina ya ya isa ibn maryama hal yasbi wa rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama'i qala taqullaha in kuntum mu'minin قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهد في في النبي يسوع قال قال يسوع مريم اللهم ربنا انزل لنا ملائكة من السماء تكون لنا عيدا بأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين واخر انك تتكلم الله يقول اني منزلها عليكم الله يدنك تتكلم مثلي بعد رب السنية كما خلالا تفسين كي تسمع كي تلك يسوع لكتب لكفة المائدة والسمك المالح idan mutum ya ji ya titi yanda gukuri ya yi mai yawa safarin fi da ilmin su baladin harijin to zai tafiya ne zuwa wani wato a wani gari wanda wanda zai sa wahala wajen neman ilimi zai sa wahala wajen neman ilimi saboda neman shi kuma wannan yake saboda likissati Musa alaihi salam na al-Khadir saboda kissa annabi Musa alaihi salam tare da Khadir wanda Allah ya ba labari a cikin suratul Kawthar dan Allah إذ قال موسى لفتاه لا أبرم حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا هذا بكيفي سكت في أما كيفي في ya koma ɗanye narke rayuwa ta dawo su yi su cikin kogi to ne biyo baya tafiya ce mai wahala da suka je neman ilimi da haka Allah ba labarin ta falan ma jawa ba kalli fatahu atina wada ana lakad lakina min safari ma hada masaba ajiyar da kasan kusan kala ra'aita يبقى يوم إلى السفرة فإن فكر هدى وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا ويجد عبدا من عبادنا أزيد قلتهم آه، آية قدم الله سبحانه وتعالى آه، آه، هذا فراق بيني وبين كبان سمي ذات العباد أما السفينة أما الغلام وأما الجدار هذه قصيدة السكينة وأما الجدار فكان بغلامين يتيمين في المدينة وكان فهذا يكنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا حين تركان ومن كسر السفرة القاضي ومن كسر آه، هذا أكسنت أكو رمز كيفي وكما كسنت سيوي سياسة ذروة في حقا مو رمزك alhayya macijiya da muke ga macijiya a matanki malam ya ce abokin gaba ne wani abokin gaba ne idan hujina idan ka ga an ataki da eh, abin nan eh, eh, shi macijin da galibin ma ya kuno shi khairu da dama ana iya samun ah, wani alheri a ciki tamaki hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi ya faɗa an hadisi an jinnil madinatul ladina aslamu game da abin nan mala'iku aljannin madina da suka musulunta ta kuma hadihi li adawati qaribin nasaba kuma natijan na iya zama wato wata abokin abokin gaba ne na kusa da jini au makanin ko na kusa da wuri yana kusa da kai kasabina kuma misali wata mai aiki a gida wata mai kula da yara ake tana da wani makirki da wani lalata take shiryawa kaga tana ka sani da ku amma ba kusanci na jini ba kusanci na wurin rayuwa kala ta'ala domin Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum tahdaruhu lalle a cikin ƴaƴanku da matayenku akwai abokan gabanku ku yi taka tsantsan da wannan kenan al'akar haka kunana aduwwun fasikin wani abokin gaba ne wanda yake fasiki mara mutunci da haka da launin ha da gwargwadon launin ta in da tsace mafi muni kenan an ganta baka sannan kuma sai ce saboda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu al-aqraba ma tarakat nabiyyan wala ghayruhu a wani lafazi kuma wannan lafazin yana cikin hadisin ibnu majah ne da isnadi sahihi daga sayyidina ali radiyallahu anhu imamu tabarani na sura a cikin mu'jamu sabiyu haka abu na a cikin akhbaru asfahana haka ibn abi da a cikin musannaf ɗinsa akwai kuma riwaya aisha wadda ke cikin sunan ibn majah har ila da da ainihin alkamil na ibn abi ya ji da lafazin maimakon nan da yake kafin Allah su da lafazin la'anan lahul ma musalli wa la ghairul musalli Allah ya yi tsine mai kunama za ka barin wanda zai sallah da wanda madu ba wannan kisa da alaihi sallallahu alaihi kunama ta cije a yana sallah bayan ya idar da sai aka kawo musu ruwa aka sa gishiri a ciki yayi kokon kulhu wallahu da falaki da nasi ya ta sata a wurin yana sata wannan sai yake cewa قاتل الله الأقرب وقول آمن الله الأقرب صلوات الله ala على sallallahu alaihi wa sallam sai yake kuma alkalbu to haka kuma kare suna aduwin fasikin suna abokin gaba ne mara kirki bi hasabin launi kuma gargadon bakin sa gargadon kalar sa kalar baki kuma ya fi nuna mu kai kare na kana ka huce na farko ke alama wani abokin gaba mara mutunci wani abokin gaba ne mara mutunci yake da fatar kada wani sarri shi ne ma'ana haka ko wani abokin gaba wanda yake ba shi da kirki yana da fatar kada wani sarri Allah ka kada mu daga makaranta da sarrin da abokan gaba ina fata muna bi sai ku gaba da cewa sannan kuma kasirin kalami wanda yake kuma ya zama cewa yake gaban mai yawan surutu ne wa sakari da yawan ɗaga murya da fatan baki da ihu kala ta'ala sai da Allah ya ce in tahmil alaihi yalhaq aw yal har, shi kare in tahmil alaihi in ma ka bi da gudu yalhaq sai ta yin haki yana fankin ta tatrukhu ko kuma shi kadai yal har, sai ki gaba da duha ne yana haki haka annuzul mutum ya jinki yana saukowa daga wani wuri ko wannan zillatun kaskanci ne ita rita ala saboda Allah ya ce ihbitu misra fa inna lakum ma fa'altum wa durbat alaykum kuma dhillatu wal masara an ce da yahuda kikenan ku je ku shiga cikin garin da garin da kuka fara da amma za a ba ku dagan da kuka da amma kuma za a buge ku da kaskanci da wulakan as-su'ud ta fannin bisan da mutum ya ga yana hawa sama yana hawa wani wuri hawa in gini ne ko ya ga yana hawa cikin iska ko ya ga yana tafiya a sama ko ya rage shi a saman wani dole duka wannan alama ce ta ɗaukaka alama ce ta samun girma da ɗaukaka rufatin wa isma ta samun kariya saboda faɗin Allah da yake cewa sa'awu ila jabalin ya asimuni min alma alqaidatu rabi'a wa salatuna malin ce ka'ida ta talatin da huɗu cikin ka'idojin kasar mafarki ita ce arra'i a haƙƙi da ru'uyahu min almar'i وإن كان له نصيب في التعبير الرائي وإن لمتركنا حق برؤياه هي تكون تنكن يتم وريا مترك من المرئي هي ده وان وان ده أفض جميع أفض مترك تكون هل تنكا جواني يأينا وان أبو في كي تكون هكا تتم وريا ومن أعرف بك تكون رمز المترك وإن كان له نصيب في التعبير كودا تكون ده أبين يساعتا ينا ده وان وتو ربو أو جمع أفضل مترك ru'ya takunu khasatan lirra'i mafarki yana iya zama ya ke keɓanci wanda ya gansu wa kad yastasibu min ha ghayruhu duk da ita fa wani na iya cin moriyar abin da ke cikin mafarkin wani na iya cin moriya amma dai shi ne kan gaba kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah yake cewa alaihi salatu wasalam ru'yar rajul salih yaraha mafarkin mutumin kirki wanda ya gani da kansa au kuralahu ko kuma wani ya gani masa juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa an karanta wannan hadisin a baya ba ɗaya ba biyu ina misalin irin wannan سئل ابن سيرين a الله عن امرأة رأت بنتا لها في المنام ميتة an tambayi malam Muhammad dan Sirin Allah ya tsara miki rahama game da wata mata da ke mafarkin ta je ta diyarta wadda diyarta ta riga ta mutu to kar manta min ki duk da ke mafarkin wani mutum wanda ya riga ya ki ya mutu to wannan mafarkin abin da yake faruwa gaskiya ne saboda shaɗani ba sa zuwa wannan duniyar da mamata suke balagna su iya kawo labarin su ba ka mala'iku ne ke kawo labarin mutanen da ke lahira da ke sune da abin da a gani game da su fasalat la'a sai wato wannan a ɗiya da ta mutu wata ta gasa cikin mafarki ta ce wa uwa ta ce wa uwa ta ce da yar ya bunayyata ya ɗaɗɗiyata ayyul a wajen ta sauran a cikin ayyuka wanne ne kika samu ya kuma zama miki alkhairi kada ce ya umma ya ta, ya ke mahaifiyata alaiki bil jawzi faqtinihi bayal masakin ku nemi kwakwa ne aljawzi man kwakwa ko kwakwa irin wannan da ake cewa jawzul hind mun yi nan kwakwa din nan ku nemi kwakwa faqtinihi bayal masakin sai ku rarraba wa waɗanda suka talakawa da aka yi ibn sirina wannan wannan matarki fakala ibn sirina لتخرج المرأة لتخرج هذه المرأة الكنز الذي عندها فلتتصدق به لكي أبن دا إكي تكنينا نكي سيني جرمان صدقة تتكد وسي كتا إيه لكي تقوي أو كم يسكرا دي لكي تقوي نتنا نكي إسارة تتكد سيكي صدقة فقالت المرأة هنا تتكي أستغفر الله العظيم الله ما كذلك يقول إن عندي لكي دفنته أيام الطاؤون تكي أيك وللي إنا دوان كفك الدوكيا وفي ديناري بأزرقا وفي قلع قلي ونقوي كل كسن أنا أن نظن فالرؤية خاصة بالمرأة هذا مفرق مجاسة وأن ما كانوا أكي أنسي وقد تستفيد ابنتها المتوفاة من الصدقة amma wannan ɗan kana iya cin moriyar daga sadaka ta yi nuni zuwa ga aikin alkhairi القاعدة الخامسة والثلاثين تواطؤ الجمع على الرؤيا واحدة dalilin في الغالب على صحتها ما malam ta halittu الشرع idan aka samu mutane da yawa mutum biyu uku suka yi mafarki guda ɗaya iri ɗaya to wannan yana daga cikin dalilai a mafi yawan lokuta wanda kin da cewa wannan mafarkin mai kyau ne matuƙar bai saɓa wa shari'a ba da ƙasar zamar bukhari rahimahullahu bi zalika faqala al-imam al-bukhari kamar al'ada sa da ya saba a cikin sahih bukhari yace babu tawatu'i halar ru'ya babin da ke bayani akan idan aka haɗu da yawa aka yi mafarki iri ɗa sai yi hadisin abdullahi dan umar wanda abdullahi ɗan umar yake cewa ah, annan nasan eh, uru أريد آه، آه، آه، أن أناسا أروي ليلة القدر في أثر الأواخر وأن أناسا أروها في السبع الأواخر كي وسم تاني أنينا مثل درن قدر دوما كرسينا رمضان وسك ما أكساكنا مثل في بقي إن كرسي رمضان صلى الله عليه وسلم والسلام كتا في أثر الأواخر ko wani lafazi makamancin wannan abin da bukari kai tana cikin kitabu ta abirin ru'uya tafi hadisi ta ayyuni ne su kadari ga a wannan hadisi na kokarin ayyana idan da ke kadari eh, annabi ya ce a raru uwa kun tattawa ta aka asirin a wasu ina ga ku ya ainihin wato daidaita akan goma ta karfe ɗin nan dukkan haɗa akan goma to aka mafarkin da aka yi na asalin kiran sallah ta ga shi ma mutane biyu ne suka yi su a lokaci guda sai na umar da kuma abdullahi dan zai dan abdurrabbi Allah ya kara masa da baki dan da haka mutum ya mafarki wani ma ya irin wannan mafarkin a lokaci guda ko a dare guda ko a yanayi guda alama ne akan ingancin wannan mafarki wallahu ta'ala a'lam kuma da ci gaba da cewa a alƙa'idatu al وتوافق دليل على صحة رؤيا صحة الرؤيا بشرط ألا تخالف الشرع الحنيف. لكن آه، إذا أن مصر كده رأي يبنى يا إلا وعلامة ني أكن إنجن في أما ده شرط إنجن ما دي ساقوا شرع كمسلين فيني فريكي ده شرطاني أكيارا القايدة السادسة والثلاثين ka'ida ta talatin da da cikin ka'idojin fasar mafarki a arru'ya da ta nasarar littalaki wa tasirai mafarki ba ya cikin sosis na shari'a ba ya cikin wuraren tuwasan bayanai wato akwai akwai a wuraren da shari'a mutum cikin ta ɗauko dokokinta na gaba-gaba na farko shine alkur'ani mai girma sai kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ijma'i na malaman musulunci ko kuma siyasi da sauran waɗanda ake lissafa waɗanda akwai saɓani a kan su irin su istisani tsari da masalihul mursala amadu ahlul madina har man qabla ma malaman usul suna jan su su ja su har su kai su zuwa wajen guda goma sha shida amma duk a cikin su babu mafarki a matsayin ɗaya daga cikin sosis na shari'a don haka ba za a ga wani abu a mafarki a cikin ya zama addini a cigaba da لأنه يلزم القائل بذلك اعتقاد حجية الرؤيا في الشرع وتجديد تجديدا للوهي لأنه يلزم القائل بذلك ومن دون ده يكي مفركي حجة ني أسريعة أتنبيه حتى ya ƙudurta kenan da itikadi hujjiyatin ru'ya fi shar'i in mutum ya rike wannan to ya zama lazimin haka tajdidan bil wahyi da da rasulullahi ya yadda kenan za a iya yin wahayi bayan shuɗewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada muhal wannan ba zai yi ba dan kai bari ma a ƙarya ce ba zai yi ba a wani wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali misalin wannan shine malam ya buga misali yace wasiyatul mudda'i Ahmad Khadim al-Hijrat النبوية الذي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكتب ورقة بعدد معين ويقوم بتنزيئها وألا تعرض للضرر yake saboda wani akwai misali na wani babban al'amari da ya faru wanda yake ya daga gani ina akwai wani da ake cewa wai da wani mutum mai suna Shehu Ahmad mai hidima ga ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanta ɗakin Aisha kenan a Madina wai mafarki ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace da takarda a cikin ta akwai wasu zikirori da wasu kaloli kaza da kaza da kaza wannan shahararriyar kissa ce har da hausa an fassara wannan takarda za a gani lokaci da lokaci suna ta yawo a gani. al'allama ibn baz allah ya musu zafara an taɓa musu tambaya game da wannan matsalar aka ce musu akarma kallahu ka ji ka ji abin da ake faɗa a gari akarma kallahu me za ka ce game da wannan tsari ibn baz yake aka karanta musu takardar nan tunda makaho ne ya saurara cewa ga wata wasiya daga wani malam Ahmad mai hidima a haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari wata rana ya yi tsawon dare ya ta karatun alkur'ani bayan da ya karanta alkur'ani ya karanta asma'ullahi husna shi kenan ya tashi zai yi bacci sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same shi yace kai sai Ahmad nace labbaika ya rasulullah ya ya akrama halki kaza kaza kaza sai annabi ya ce wallahi ina jin kunya irin ayyukan da mutane na suke aikatawa har na kafa zuwa na gana da ubangiji na kafa gana da mala'iku saboda irin bala'in da mutane na suke aikatawa na barna wai annabi ya ce miki tsakanin juma'a zuwa juma'a mutum dubu ɗari da sittin sun mutu amma gabaki ɗayan su sun mutu ne alhalin da su sami tsira ba sai annabi ya kama gangami yana labarin irin laifukan da ake sannan ya nufi wasu yoyi ce kaza ya ce kaza karke dai aka kai daidai inda ake so a kai cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam aka annabi ƙarya aka ce wai ya ce duk wanda ya rubuta wannan takarda idan talaka ne zai samu kuɗi idan wanda ake bi baki ne bakin shi zai samu ya biya idan wanda yake da zunubi ne za a gafarta miki da shi da iyayen shi a sami albarka da shi da iyalai idan duk wanda ya rubuta ta Ah, wanda ya kwata kaza kaza zai samu a samu eh, hasken lahira da na duniya wanda ya kwata ko uku zai yi kaza wanda ya gani rubutawa zai shiga bala'i wanda ya kaza zai magangan da iri iri masu ban takaici da ban tsoro shi ne ah, a ba da wanda aka karanta min ke fito wannan bai ƙarya ke ƙarara ba wannan da ya mai kamar irin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam yake kuma shi babu wani ma mutum mai irin wannan sunan da za a ce wai yana wannan aikin wani ma wanda ake tunanin da irin wannan aikin a cikin eh, da su ce idan da zai ce akwai wanda ake tunanin ma irin sunan su ya kama da haka an ji an tambaye cewa Allah shi kare ne shi ne wannan mafarkin ba shi bai taɓa gani da shi ma dai an danganta ne ne da zai yi dogon magana a kai amma abin ta kashi za ta hanyar da ana yaɗa wannan kisa ko ko da ma ta tabbata da gaskiya gani mafarki ne da a fi da da addini ne na fata mun gana wannan to za a ga an fasara ta da hausa ana yawo ita amma kasashen mu akwai ta nan akwai dukkan ta zama da ta da dama jarirai suna son irin wannan roman ƙarya roman kare roman alade suna son irin su da za su tsaya su aiki don su samu su tsira ba Allah su kyauta haka yake wa tabbi'a'i wujudul mahadi fi zamanin ghairi zamani kamar mutum ya mafarkin cewa ai ya ga mahadi ko an cime shi ne mahadi ko ba zamanin mahadi bane ko kuma ba wurin da za a ga mahadi ba kamar da aka samu wata yarinya a nan kasan Nijar sai na yayi ta wai ta zama ya annabi ta dinga kwaye da mutane saboda zaki suka dinga taruwa a kwayin yarinyar nan tana ba da tana ba da albarka a yake tarihin haram al ana a 1400 kuma wani kusa ta faru Arabiya na wani mahadi na ƙarya a 1400 wata ja'al ba'd al-firq dalla ar-ru'a masdaran min masadir al kuma kuma da aka samu wasu ƙungiyoyi na ƙasa sun maida sun maida wato mafarki ya zama ɗaya daga cikin hanyoyin kafa shari'a irin sukaye yan ku da yan shi'a suna aiki da waɗannan haka na kiristoci kuma suna aiki da su amma ahalin sunna ba ta aiki da mafarki a matsayin hujja a kafa shari'a القاعدة السابعة والثلاثين دلالات الألقاب حجة في الأخلاق abinda lambobi suke nuna tijar ana kafa hujja da su wajen fasara mafarki وذلك أن الأركان إما رموز وتقية domin su a abin nan lambobi shiga duk gudu suna nuna wato wani abu ne da yake fara zuwa ga wani wacce wani lokaci tsaron ne mai iyaka misali kisa ta ruɓewa maliki musa kamar mafarkin wannan sarkin misra da yake inni ara sada a bakaratin sinani ya akulu hunna saba'un ijafi ni na ga wasu wato kwana sani guda bakwai masu kuda masu kuɗi amma wasu kuma ramamu guda bakwai suna cin albakaratu suna iya sunun alhasiba waɗannan sani masu ƙosassu ɗin su ne shekaru bakwai wanda suke akwai wato yabanya da taki da amfanin gona wani ija ramamu kuma iya sununin mujgida shine shekarun nan masu abin nan na kai wata kaulin mar'atin da tura a kan da kamara ya da hala su surayya kamar kuma tana ta da aka fita mafarki ta mana ibn sun ka dashi labarin ta mafarki ta ga farin wata ya shiga cikin tauraruwar surayya wa kala ibn sirin ibn sirin kita za'amat hadhihi mar'atu anni mayyitun ila sab'ati ayyam abinda matan take faɗa shine ni din nan ibn sirin zan mutu bayan kwana bakwai قال الأسأف أسد كتاب فعبدنا سبعة أيام فدفناه دون قابل هذا كما كنت كنت كده كده يوم كان أنا تبقى الله جاء فتنس وذلك أن السرية سبعة نجوم هو السرية إذا بقي نيك ورادنك والقمر المراد به والنوة كما عدم بأيك da ake nufi shine al'alim masan ya huwa ibn sirin wa dukhuluhu shiga da أو أن الأرقام رموز لأشخاص كما هكا رقمي ما فيه زمان رمزي جواز مكان مثاله كما أن وهب بن منبه قال إن يعقوب عليه السلام لما النبي يعقوب بعدين يوسف عليه السلام آه، عليه السلام رأى في المنام قبل فقد يوسف عليه السلام كأنه عشرة كأن عشرة آه، وآد أحاطت بيوسف بعدين سنة تركية كمان جاء تركية في سوء جوة يوسف wa yaqubu ala jabalin shi kuma uban yana kan wani dutse da yusufu kufari yusufu kuma yana kan kasa saka awaratu bainahum suka dinga yayya kasan shi tsakankanin su fa asfaqa alayhi sai sa masa huwa yanzuru ilayhi yana kallon sa mun saukin jabali daga saman dutsen izin farzatul ardi da yusuf ta gara fiha wa tafarraqa anhu bi sai kai kasa ta kace sai ya kada su ke buya sannan sai waɗannan karkaci suka watse suka dace wani kazalika qauluhu wannan shine faɗin su da yake ce da li da yake ma ‘ya’yansu wa asafu an kula hu az-zibni ina jin tsoron kar tafi da shi ta a ji kar ke cinye shi sa ya kawo wannan magana malam yake wa hadha hadithun mursalin magana wajidan munabbi ba ta da isnadi wa huwa qawlu wahab da qawlu wahab la yakunu min qabil ar-ra'i wa la'allahu min al-isra'iliyat kai kuma daga cikin labaran su ne na wanda ya a can san da yake da yahudi kafin ya musulunta fal asrakuhum ikhwati yusuf waɗannan sarki sai guda goma su ne yan yusuf din nan abihi da suke uba ɗaya wa hum allazina kadu li yusuf alaihi salam shine suka nake makirki wa bi hada takafu tamyiza al-arqami wa ta'abiriha da ka iya wato bambance eh, lambobi ka iya fassara su wal ghalib fiha annaha rumuzun wa qatiya kuma ana iya samun su zama kuma suna nuna lokaci kamar halan kamar yake lau ko wata insanin mablagan in an mutum ya ga an shi wani kuɗi a cikin mafarki wa qadruhu a misali na ce kuɗin ya gan su misali a ce ya ga hamsin da ɗari to da goma da ashirin ku zai zama watakila a abin nan ɗin kamar misali da a ciki ga an saka irin kamar duk ne haka an saka 16,0920 to wannan ya yana nufin ranar wata ne watakila kamar za a nan da ya saka riyal dubu ashirin da ɗaya da hamsin ita yana ɗaukan wani duk ne hadar rakami, kuwa tarihin muhayyar da ra'i wani duk ne da ya tafi mutumin tijarayin alkanu ne al'asar sai a cire zero zero din sai a cire zero zero a bar lambobin da ba zero zero ba su ci sun ma kukulagul alkanu ne aka biya su daga farko zuwa karfi a hukumar tarihi kal'afi sai ga ya koma duk ya a ashirin da ɗaya ga watan biyar mana salatin da ki huwa siha a cikin shekarar da ake huwa hairun wa farajin da rayu sai da ma shekara tana nuna zuwa ga wani alheri da wani samun wato fita da wani kunci da a hayanan wani lokaci kuma tujma al sai a haɗa lambobin wani guda da ta kuma tarihin da hadafin mu'ayyan sun ga suna da tarihin wani wato wani abu da ya faru ko kuma zai faru nan gaba wannan wani abu ne wanda a ba zai yi a kan kusa haka a nan da kuma muna faɗan ka'idojin ne haka a gurguje sai in yanayi ya bayu a wani lokaci in sha Allah bayani ya kana subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh